بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta lahadi safiyar take ita ce safiya ta biyar safiya ta shirya ga watan rabil awal a wannan shekara ta 1400 <coughs> eh bakwai ko 1431 safiyar ta ce daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2010 a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka muwadda na imam malik ibn anas imamu darul hijira imamu a'imma a har yanzu muna cikin kitabun nikah wannan kuma shine darasinmu na uku a jiya mun shiga babi na babu ma ja fi sadaqi wal hiba muka karanta hadisi guda muka yi jan baki na asar <coughs> da kuma fatawar malik akan wannan asar din muke fatan da izinin Allah ta'ala yau za a yi fashin baki din mala yake cewa a cikin kitabu babu ma ja'a fi sadaqi wal hiba ke cewa qala rahimahullah azza wa jal wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyab annahu qala قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكاها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكاها ابن أم أو مولا أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها wa ya turku laha qadara ma tustahallu bi yanzu mun zo magana akan al'uyub aibi da ke kawo rikici tsakanin miji da mata kun gane maganar ai aure matar sai ta zo ta samu mijin nata da aibi ko kuma mijin ya samu matar shi da aibi wannan mataki musulunci ya ɗauka mu sani al'amurra sai da mutum ya jahilce su amma musulunci ya riga ya yi bayanin su filla filla ya bai mu kowane zai haƙƙin haƙƙahu kun gano wannan da ke ko al'amurra ne da ba za ka sa tunaninka a ciki ba abin da yake akai shine ka bi bi umar unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun saboda ka zaka bi abin da aka tsara maka ne ba za ka bi abin da kai kake so ba kun gane waɗannan al'amura ko al'amura na addini kuma tambaya ake yin su yace ubaidullah ibn yahya al-laythi rawi muwadda a wurin mahaifinsa yahya ibn yahya al-laythi yake cewa wa haddathani an malik ubaidullah ibn yahya yake cewa malik abin nan yahya ibn yahya ya karanta da ni wannan asar daga malik ibn anas an yahya ibn sa'id daga malamin malik yahya ibn sa'id qawbil madina yana cikin manya-manyan alƙalan madina a zamaninsa sa an sa'id bin musayyab daga sa'id ɗan musayyab annahu qal shi sa'id ɗan musayyab ya ce qala umar bin khattabi radiyallahu an umar dan khattab Allah ta'ala yadda da shi ya ce ayyuma rajulin tazawwaja mar'atan ko duk mutumin da ya auri wata mace wa biha junun tana da taɓin hankali Au juzam ko tana da kuturta wacce take ruwa subhanallah al'azim au baras ko tana da abin nan kuturta wacce yake baka kuturta din marar ruwa kenan shi bai sani ba ashe bai wa Allah da ya aura tana da waɗannan cututtuka kun gano wannan ko kuma ita bata sani ba kar ku ji cewar ko mace ce kaɗai ko kuma ita bata sani ba mijin da ta aura yana da waɗannan cututtuka ɗin ya za a yi to daga baya kuma shi ne mala yake cewa fa masaha har yake ga mijin ya sadu da ita to anan falaha sadaquha kamilan tana da cikakken sadakin ta ita matar duk abin da aka bayar a matsayin sadaki miliyan dubu miliyan ɗari waye ya ba da wani kamfanin shi da ke saka mai abubuwa ya ba da kaza a matsayin sadaki di yayi ta cinye sadakinta kun gane maganar me ya rage yanzu wali wa zalika li ghurmun ala waliha yanzu mijinta ya zama dole waliyinta ya biya shi kun gano wannan waliyin matar zai biya shi abin da shi mijin ya ce yake so tunda kamar ka ce an ha'ince shi an gane maganar qala malik rahimahullah imam malik ibn anas ce. wa imma yakunu zalika hurman ala waliha li zawjiha masani fa wannan biyan bashin da za a yi wa miji wanda waliyin zai yi tunda shi ya aurar da ita alhali tana da waɗancan cututtuka kun gane magana za a biya miji ita dai matar ta cinye sadakinta kaf yanzu ana tunanin ina zai fito ne idza kana waliyuha allazi ankahaha idan waliyin da ya aurar da ita ya kasance huwa abuha shine babanta haka babanta zai san waɗannan cututtuka kun gano wannan au akhuha ko kuma dan uwanta ne dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ko dan uwanta uba ɗaya ko dan uwanta uwa ɗaya zai san tana da waɗannan cututtuka din aw man yura annahu ya'lamu zalika minha ko kuma dai daga cikin mutanen da ake ganin tabbas alaka ka da wance da ka aurar da ita ya cancanta a ce ka san waɗannan cututtukan a tare da ita kun fahimci wannan ko to a nan dole wali ya fito da motar da aka bayar a matsayin sadaki in dubu ɗari aka bayar dole ya kwakwalo su in waye waye aka bayar a sadaki dole ya kwakwalo su tun da bai yi bayani ba amma idan ya yi wa miji bayani tana da kaza tana da kaza ya ce a ba komai waɗannan ai cuta ce Ka Allah ta'ala ya kaddara bai wuce samu kowa ba sai daga baya kuma ya da balli a to wannan kuma ai ai an kammala wannan fa amma idza kana waliyu allazi ankaha amma idan waliyin da ya aure da ita ya kasance ibnu amin dan baffanta ne au maulan ko wani yantaccen bawansu ne da aka yanta shi ki gidan aw ashira ko kuma dai wani mutum guda ne daga cikin danginsu ya zo ya aurar da ita mimman yura annahu la ya'lamu min minha mutumin da ake ganin shi kan alaka shi da ita bai kai a ce zai san waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba kun gane wannan to haka yanzu shi ya fita yanzu wa zai biya kenan falaisa alaihi hormon mana ya ce shi ba zai biya komai ba wata ruddu tilkar mar'atu ma akhadhatu min sadaqiha to anan mace sai ta dawo da abin da ta karba na sadaki wa yatruku laha qadara ma tustahallu bihi sai abin mata gwargwadon dai abin da ake ganin tunda abin da yake rubu dinar inda malam ya gina ne akan cewar aqallu sadaq shine rubu dinar kun gano wannan da kyau ko shine magana da muka fara yi jiya cewar lallai alaga ta mana a zuwa a daura mana aure za ka zama waliyin yarinyar nan kaga in kana da dama da za zaka dan binciken wannan abubuwa ko da sama sama ne dole ka yi kun fahimci wannan da kyau ko domin kar a zo a yi kudindina kudindine a jiya kudindina a tafi wata rana ka ga alkali ya kuma ka da maci lafiya ai yarinyar nan da kaiwa wakilci kaiwa walici aka ɗaura mata aure ashe tana taba hankali ba kaiwa mijin bayani ba ka gano na to wannan kes din kuma ina jin ko kai ne sarkin fata duk duniya ko dai ka ba da hakuri ko kuma ce su je kotu ko ba kai ke ba ko za ka raba auren ka ce to kai ka je ka kawo kai ka je ka kawo a ga yanzu a ci ka kafa kotu kenan a gidanka sai ya ga wani san mace kuma dai a gidan a nan ne malamai suke cewa akwai cututtuka masu tarin yawa waɗanda suke wasu sun shafi maza kaɗai waɗanda yake idan matan da suka aura matan suka ga cututtukan ba su yi musu ba suna da dama a raba auren kun wannan idan kuma mijin ne ya ga bai musu ba yana da damar a raba auren ku lura idan mace ta ce miji bai mata ba to abin da yake a kai shine za ta biya shi sabon aure da zai yi eh mana cikin ga dai yanzu aure ya riga farashi ya yi yanzu ko akwati ma nawa ake sayewa dan yana dubu ɗari ake sayar da akwati ko ba komai a ciki eh, ma na zai mata lissafin abin da za ta biya kenan kudin taɗi yanzu gaba ɗayan shi nawa ne kudin zance da ake bayarwa kaga bai wuce dubu hamsin ba nawa kenan ɗari da hamsin kuma kin ga ba za a kai akwatin nan ba komai a ciki ba ko abin da za a zuba ciki nawa ne zai ci ɗari da hamsin nawa kenan ɗari uku kenan 'yan mota da za a ɗiba masu kai amarya a je a dawo da su nawa za su karba sai ya su karbi dubu tamanin a ga zama wani wani karamin ɗan kwangila kun gano wannan to idan ya zamana wannan idan ya zamana cutar ita ce ta ce ba ta son maji din kun gane wannan da ke yana ko amma idan mijin ne ya ce baya santa to ba zai karbi komai a hannunta ba duk abin da ya bayar kun gane wannan wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintaran فلا تأخذوا منهم شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا yuka karba komai ba. kun fahimci wannan da kyau ko to haga yanzu idan ko ka ce wannan kenan to amma idan waɗannan dalilai ne suka faru. waɗannan dalilan da za a ambata su ne sanadiyar rabuwar auren to a nan ga dole a biya ka ba za a ce ba za a karɓi komai ba ka gane wannan da kyau ko hakan nan kuma idan dalilan a wurinta suka fito matar ta ce ba ta son ka ba za a ce ba za ka ci to tun da ba kya so na dole ki dawo min da duk abin da na kashe ko kuma ki min sabon aure ba kun gane wannan saboda yanzu ba wai dan raɗin kanta ne ta ce ba ta son ka ba a wasu cututtuka ne kake dauke da tare da su mutum yake dauke tare da su yanzu mun san akwai cututtuka na bangare nawa biyu akwai bangaren mata akwai bangaren miji sannan kuma akwai cututtukan da suka yi ittifaki tsakanin su za a iya samun su mm, mm, ko matar ko mijin wannan al kenan cututtukan da suka yi tarayya da su mun cututtuka kala nawa kenan kala uku ko dai ya zamana mata kadai ko ya zamana miji kadai ko ya zamana miji da mata shine malam rahimahullah ya ambace su anan yace ayyuma rajulin tazawwaj mar'atan wa biha junun wannan kashin farko abin nan wanda yake mata da miji kenan sun yi tarayya sai mu dauke shi mu ce shine kashin farko wanda yake mata da miji gaba daya sun yi tarayya shine malik yake cewa ayyuma rajulin tazawwaj mar'atan wa biha junun duk mutumin da ya auri mace tana da ciwon hauka mun gane wannan haka kuma ko mijin ne yake da ciwon hauka aujuzam ko kuma ciwon kuturta kar ku manta duk hukuncin da za mu faɗa mun faɗe shi ana magana ne idan bai sani ba na faɗa ɗazu idan lokacin da aka kulla auren ɗaya bai san ɗaya yana ɗauke da shi ba kun gane wannan amma idan ya zama ne ya san yana ɗauke da shi kuma bai yi magana ba kuma ya ce wannan ba kuma sai daga baya tayar a wannan kuma sai dai rabuwa kuma yadda aka sani inda daman ya riga ya yarda ko juzam abu na cuta ta biyu kenan ciwon kuturta mai ruwa ko albaras ciwon kuturta baka kuturta kenan wacce yake bata ruwa din ko al'uzaita ciwo na lokacin saduwa ya zama mutum yana fitsari ko yana bayan gida subhanallah al'azim nau kenan hudu waɗannan cututtuka guda hudu mace da namiji sun yi tarayya a cikinsu kowanne ɗaya yake da shi ya halatta ga ɗayan ya nemi zaɓi ko da ya ce lalle lokacin da aka ɗaura auren nan bai san da shi ba amma yanzu ya haƙura zai iya zama da abokin zaman shi ko kuma ce gaskiya ba zai iya haƙura ba yana son ya kama gaban shi kun fahimci wannan da kyau waɗannan al'amurra gaba ɗayansu ya halatta shi ya sa abin nan ku tuna sunan shi mai tufa yake cewa minal jununi wal juzami wal baras wadda ofil farji khiyaru waɗannan dole a abin a kansu ai alkhiyar a zami mutum ya samu zaɓi amma ba da subutul aibi au ikirari bayan tabbatuwar aibi ɗin ko kuma yin ikirari da aibi ɗin kun gane wannan da kyau ko tabbatuwar aibi ɗin shine kamar yaya shine eh lalle a tabbatar da waɗannan uyub ɗin da za a ambata akwai uyub ɗin da ka kamar na taɓa hankali wani yakan bayyana haka wani taɓa hankalin kuma za ka ga abin da wasu yake cewa mahaukaci a riga ne don shi fes fes fes fes in ya tashi ya kwabo maka wani abin sai ga a shefa akwai taɓa hankali din mun bayyanci wannan da kyau ko to a idan oyo wanda yake sun shafi al'aura ne maza sai likitoci maza su duba su ko maza su duba su mata sai mata su duba su yi za ka ke ganin kotu dan ai akwai mata akwai maza duk mataimaka alkali kowane da aikinsa kuma su shi ne yake cewa wa rafael al'amari fil muhtar wannan idan mutum ya daga al'amarin shi kenan zuwa wurin alkali kaga yace ba da thubut ba da thubut al'aib bayan tabbatuwar aibi din au iqrar bihi ko kuma yin iqrari mai aibu din ya tabbatar da cewar eh yana da wannan aibu din to wannan bangare nawa kenan bangare guda kenan na aibin da mata da maza suke tarayya a kan shi su kuma waɗannan abubuwa ne guda hudu ko dai junun taɓa hankali ko kuma juzam kuturta mai ruwa ko kuma baras kuturta mara ruwa ko kuma al'uzaifa abin nan cuta ta wurin saduwa sai ga namiji yana kashi ko fitsari ko tana kashi ko fitsari Allah shi yi waɗannan abubuwa guda hudu maza da mata sun yi tarayya a kansu sai kuma waɗanda cututtuka da suka shafi maza kaɗai banda wa kenan banda mata su waɗannan cututtukan suna fitowa ne daga ɓangaren maza idan mace ta ga mijinta da waɗannan tana da mata ce eh ta zaɓi zama da shi ta haƙura idan kuma ta gana mata ce ba ta zaɓi zama da shi ba ba za ta zauna tare da shi ba to haka idan ta ce ba za ta zauna tare da shi ba ba za ka ce sai ta biya ka abin da ka kashe ba kun fahimci wannan da kyau ko saboda bayanin da muka yi ɗazu idan da zaɓi mace ce ta ce ba ta son mutum to wannan suratul baqara ta yi magana menene yake cewa abin nan faladuna ma fi mabtadat fi wa tilka hududullah aga idan ta alfida ma'ana alkhul'i kenan shikenan tunda ita ce ta ce ba ta son ka to amma idan ta ce ba ta son ka ne saboda ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka guda hudu da kake dauke da su to anan ba za ka ce ta biya ka wani abu naka da ka kashe ba kun fahimci wannan da kyau abu na farko shine alkhisa'u cuta ta farko kenan abin da ake nufi da alkhisa'u shine zamana qatl unsayin mutumin ya zama bashi da ƴaƴan na kwata kwata subhanallahi alazim wannan ba karamar cuta bace sai abu na biyu aljabbu shine qatl zakari wal unsayin mutum ya zama al'aurar shi da marinan shi gaba ɗaya sun lalace sun yanki watakila da ko saman ya yanke baki ɗayan shi ko cuta ta cinye shi ko da waɗansu al'amur haka Allah ta'ala ya sauwake abu na uku al'unnatu shi shine shigaru zakari jiddan ya zama mutum yana da ƙanƙanin al'aura ai mutsitsiya abu na hudu shi ne Adamu Lintishar. alitirat adamu lintishar ya zama na al'aurar mutum gaba ɗaya ba ta iya motsi mana ita ba ƙarama ba ce cutar kenan ba ta iya motsi gaba ɗaya da ita da jikakken tsimma duk ɗaya suke to waɗannan al'amurra guda hudu mace tana da damar ta nemi zaɓi sai dai ukun farko su kuma waɗannan akwai wani magani da za a nema musu hmm? ukun farko alkhisa'u yankewar abin nan katsewar mare na baki ɗayansu babu su akwai wani magani da za a zo a nema nan gaba a ce za a samu babu aljabbu kadau zakari wal unsayin yankewar abin al'aura da kuma mare na baki ɗaya akwai wani magani da za a zo a ce nan gaba za a samu babu haka na al'unnatu ya zama na a azzakar mutum ya zama kankani ne jiddan ta yadda ma ba zai iya kaiwa ga mace haka ba waɗannan guda uku na farko da muka ambata mana yake cewa su waɗannan idan aka tabbatar da su babu wani ɗaga a ce za a ba miji lokaci ya je nemi magani isa ce wa da'u farji zawji bil qada'i kal jabbi wal unnati wal khisa'i wa dhaka la yurja lahu zawalu waɗannan guda uku al jab da al unnatu da al khisa'u la yurja lahu zawalu ba a tsammanin wata rana za su zo su gushe saboda ka hukumi bihi imhalu a nan ba za a ɗaga wa maji lokaci a ce je ya nemi magani ba waɗannan ukun farko da muka ambata in dai banda ɗayan ƙarshe shi sa ya ce wa haifu aibu zoji bi itiradu idan ya zama na aibu cutar da miji yake da ita na al ne shine rashin tsayuwar al'aura baki ɗin shi to anan aubarshin ko cuta wa qima inda alqadi aka kawo abun gaban alkali yace ce ajalahu ila tamami amin alkali yana da dama ya kara mishi zuwa shekara guda kaza ka fil jununi wal jizam yana dama a ba alkali ya bashi shekara guda ya je nemi magani wa ba za ya hukumu bi talaqi in udima al bar'u ala al talaqi shikenan ko ya sake ta ko kotu ta saka mai aga waɗannan cututtukan da suka shafi maza kenan kun fahimci wannan da ke ko a mata tana da dama ta ce gaskiya ba za ta iya zama da shi ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza kuma nan miji ba zai ce da matan shi ta dawo mai da duk abin da ya kashe ba ko ta karba a hannunsa yanzu mun samu bangare nawa kenan a cikin bangarori uku biyu akwai dai wanda ya shafi maza da mata kadai akwai kuma wanda ya shafi maza kadai yanzu sai wanda ya shafi mata kadai alaikum salam al shi ne abin nan al'auran mutum ta zama ba ta iya motsi ba ta iya komai shi ne itirad wannan ba a ya eh eh da dadun al Shi ne da mana kamar jikakke tsumma take ba komai ba abin da za ta iya yi a a tun yaushe nake maimaita su eh na uku na bude na uku kufa zai zama aljabu aljabbu shine na biyu al'unnatu ainihin nunun ha'u anis ita mata su cututtuka biyar ne suka shafi mata kun gano wannan cututtuka biyar cuta ta farko arrataku arrataku ra'un ta'un qafun bayan eh, lamu shamsiyya menene arrataku shine insidadu masalakar zakar shine abin nan wurin saduwa gaba ɗaya toshi gaba ɗaya toshi nan ba magana aure kenan sai na biyu alƙarnu qafun ra'un nunun alqarnu yace shay'un yabruzu fi farjil mar'a yushbihu qarna shat wani abu ne yake hudowa wata cuta ce yake hudowa al'auran mace zaka kaman yayi kama da kahon akuya subhanallah alazim sai na nauke nan zo na uku sai na uku al'afalu ainu fa'ul lam lahamun barizun filfart shi kuma nama ne yake hudowa al'auran mace sai na biyar albakaru na hudu albaharu in ce albakaru ba'un kha'un ra'un kha'un din tana da fataha rihul fammi inda jima shi kuma warin baki lokacin saduwa bakinta lafiya lau yake amma lokacin saduwa kuma sai ta kama warin baki ko kuma rihul farj al'aurata ya kama wari idan lokacin saduwa yi Allah ta'ala shi kiyaye sai na nauke na sai na biyar shine al shi shine ikhtilatu maslakal bauli wa zakar shine mashigan azzakari da mafitar fitsari ya cakuɗe baki ɗaya waɗannan cututtuka guda biyar su ne waɗanda suka shafi mata zalla idan miji ya ga dama ya ce ba zai iya zama da ita ba ya ɗaga hukuncinta wurin alƙali ya kai kara wurin alkali to alkali zai iya lalubo mashi wani abu daga cikin abin da ya kashe kun bayyanci wannan amma in ba haka ba ba abin da zai karba wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha an gane wannan da ke ko haka ma kuma na mace da muka ambata muna da dan maimaitawa ne idan ta sanadiyar cuta ce to ba fa za ka ce sai ta biya ka wani abu ba ka gane wannan da ke ko to waɗannan abubuwa su ne cututtuka nawa kenan gaba ɗaya na mata biyar na maza nawa a hudu alishtirak wanda ake tare a ciki nawa hudu in haɗa nawa kenan ya zama goma sha uku kenan Allah ta'ala shi kiyaye to waɗannan su ne cututtuka abin nan to a ciki an faɗi baibantaka Hmm? an faɗi makanta ba faɗa ba to ita fa kana karatu a inda kake karatu sai ka bugowa abokinka gaskiya kana son mata fa kun fahimci wannan kawai ce ba komai zai maka kokari daidai gwargwado akwai ta ɗaliba wacce take eh, na zunubi ha khairan muna mata zaton alheri ka gano wannan ko sai zama na shine ya shige ya fita ya shige buci har aka kulla aure har ka dawo kana dawa sai ganta makauniya ce ba ta da ido to yanzu ya za'i gashi ba faɗe ta cikin waɗannan abubuwa goma sha uku ba zaɓin me ai a waɗannan goma sha uku ne za a yi zaɓi alaikun salam a kai ku ashe baka ji karatun da aka yi ba kenan ashe baka ji karatun da aka yi ba a cikin goma sha uku nawa ne ne na fili sai dai taɓin hankali ko taɓin hankali da kuturta eh shi ma taɓin hankali wani lokacin ba bayyana yake ba ka gane sai kuturta ita mai ruwan da mara ruwa to sha ga nan mai kuka ce na ji aidi ba shi ake magana ba yanzu ya zai yi eh, wani tuhuma zai mai daman yi sun yi sharaɗi ya ce yana son ɗaliba ya ce ɗaliba ce alhamdulillah na funu biya khaira duk inda ya ja mata ƙur'ani tana ja duk inda ya ja mata littafin aƙida ta ko ta ina tana ja kuma ba ku yi da shi ban da makauniya ba dai mace mai hankali na tsatsiya haka kuka nan eh ya halatta ya ga matar baka ji jimla da ni amfani da ita ba eh baka ji jimla da ni amfani da ita ba na ce yaya yauwa wai dan da kada ka kawo wannan tunanin ne kwata-kwata ko kana england ko kana america ko kana saudiya ko kana germany kai kuma kake gani irin zaman nan da ake yi can gaskiya ba za ka iya ba saboda haka sha Allah ta'ala kana dawa gida hutu za ka tura matarka kana ganin ya fi kare maka kariya ga addini ga rayuwarka haka ne ko ba haka bane saboda haka sai kai wokin tun kafin ka dawo hutu a daura maka aure kana zuwa sai ku wuce to an ga kai kotu alkali ya ce yaya ba ta cikin wannan goma sha uku da muka ambata fa eh mai ha'inci a ciki wai me ha'inci a ciki <laughs> eh nan ka gaya mai Eh, ni amma yawa <laughs> bari mu ji saurin barista su ne masu raba aure barista da kuma nu kun gane wannan suka ce sai dai idan da farko ya yi sharaɗi saboda haka sai ka sa sharaɗi mai lafiya garau <laughs> eh kun gane wannan da ke ko mai lafiya garau kaga yanzu kasa sharaɗi makauniya mai lafiya ce ko ba mai lafiya ba ko mai lafiya ce ba garau ba abin nan mai shalal abin nan mai kuke kiran shi a'a da hausa za ka faɗa eh mai shayayyen hannu ko mai shayayyen gefe gaba ɗaya ku yi kokari ku dinga sanin fasara su da Hausa ni ma ji kun faɗa kan ne ki ku ce me ya kai sai na ce me za ku faɗa kun gano wanda ki hisa al-asmiya ya ce wala yuraddu min aman wala shalal wala yuraddu min aman wala shalal wa nahwa illa bi shartin yumtasal yace ba a mayar da mata ba a mayar da miji idan ita ce ta bugo waya don Allah tana so tana dawa dai da sun yi aure ita ta gaji da wannan karatu yau a yi nan gobe a yi nan gaskiya aure take so ta yi ka fahimci wannan da kyau ko saboda haka kawai mijin da aka samu an ɗaura aure gaba ɗaya watakila an ma buɗe layi wurin ɗauran aure ɗin tana can a london ko yana can a london ta buɗe layin waya kawai tana jin yadda ake ɗauran auren an kamo ta kamo wurin ɗauran auren kai tsaye a waya eh kun fahimci wannan ko kawai lodi za a yi wa kiredit ba shi kenan ba wai batun mutum ba zai yadda ba ba shi ake magana ba me mahanga ta shari'a in ka ce ba za ka yadda ba wurin wa za ka je ina zuwa eh wurin wa alkali in ka je wurin alkali so kake abin da ka kashe a dawoma ma da shi ko to ta yana zai dawo ma da shi allahumma sai dai in ba ku sadu ba shi kenan tana da rabi in ka ce ka sake ta tana da rabi eh to ai kai abin bai bayyana ba sai shi gari <laughs> eh ne mai rasumiya ya ce wala ya raddu min aman wala shalal ba a mayar da aure saboda min aman saboda me makanta wala shalal ko shan shanyayyen jiki wa nahwiha da cututtuka makamantan waɗannan illa bi sharɗin yumtasal sai dama idan an yi da wani sharɗi da za a iya riƙewa ka samu funfa mai lafiya garau ba wata abin nan dai ka kwatanta mai a yi sharaɗin mai lafiya ba mara lafiya ba ɗaliba gashi gashi gashi wanda take mai lafiya a kai kuma karfe gulu ba a maiwa akan wannan kwata-kwata alkali ba zai saurari wannan ba hmm. to idan ya ce barin kulla mai tsaya ba ai kasan wani lokacin ta aboki ma ta fi ya ce bari rabu da shi barin mai daya eh? to yanzu dai yanzu ba wai za ka mai ko ba za ka mai ba ana magana ne idan wani iwa wani ya kenan za a yi yanzu zai ina fatan kun riƙe can goma sha uku eh eh eh mana shine sai dai idan an yi sharɗin salama cewar mai lafiya warkakkiya ba wata mai cututtuka ba nan mal eh kamar ya eh, o a ce ba a ce abokin iwa abokin ne ya shige da fice kenan ba eh. shi da abokin shi mana abokin shi zai maka ko ta yi shi kuma abokin sai kirawo iyayen shin ya musu sharɗin salama ko bai musu ba kun gane maganar me kake gani ba wani abu da kake gani eh ai abin da kamar ya wato su abin nan mahanga ku kankano mahanga ce eh mahanga shari'a ita ce doguwar mahanga kuma ci wannan da ke ko da yawa fa akwai wanda yake ana ana shirye-shiryen ɗauran auren a yanzu nan akwai kitsin da ke faruwa an yi magana ɗauran auren an kawo tun da aka fara neman auren har aka gama bai ganta ba da ya buƙaci a nuna mishi hotonta sai aka nuna mishi hoton kanwata kuma bayanci wannan da kyau ko aka ɗaura da ranar farko da ya zo sai ga ba wacce aka nuna mai ba sai ce a ba da wannan aka yi ba an gano wannan ko so ake a matsayinka na malamin addini ya zama na kwakwalwa ka ta wuce kwakwalan duk waɗanda suke neman fatawa a gabanka kada ya zama na kwakwalwa ce kasira takaitacciyar kwakwalwa ce wacce yake ba ta iya hango wasu abubuwa masu nisa kuma bai waɗannan da kyau ko waɗannan kuma ana yin su ko yana ic ko yana karatu gafin gauranta ya dame shi ci a a ɗaura kawai eh, to kaga ya ce a ɗaura kawai wannan jumlar ba ƙaramar muhimmanci take da ita a gaban alƙali ba wannan jumlar ba watakila a ya yi rikodin ɗinta a hansar don ga handset da na masu tarin yawa masu rikodin ya ce malam ustaz rabu da duk waɗannan maganganun a ɗaura kawai kun fahimci wannan alƙali ya tabbatar da wannan jumlar da yi na cewar a ɗaura kawai to ko da waɗancan goma sha uku da muka ambata ne fa ba wai waɗannan shalal ko waye ko waye ko waye ko waye ba ko a cikin waɗancan sha uku da muka ambata ne kafin ka kwace kanka a gaban alƙali sai kai hatara dan ka ba da umarni ka ci a ɗaura kawai duk waɗannan maganganu a kyale su a ɗaura kawai to kuma an ɗaura sai yanzu zaka zo ka ce haka ne ko ba haka bane yan wa kun yi shiru a'a a yanzu me yi zafi alkali ya ɗaure ka kudin da ka kashe da bashin da ka ciyo da taimakon da aka yi maka da komai ka kashe kudi wajen 350 eh, a dama ake kai ne ka kai karar ka ce kana so a dawo maka da abubuwan da ka kashe don watakila ka dan rage zafi wurin auro wasu auro wata to kuma ba dama ka ce ta kawo maka komai ta ce ba abin da za ta baka Allah ya ce wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afadha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza me za ta baka ba abin da za ta baka to idan kai ne alƙali za kai a kawo maka wannan a wai a zuwa yanzu na a wannan kes din ba fa na ce ba ni ba ni aswa kun gane ko saboda haka don Allah yan uwa mu dage karatu suka sana da muhimmanci sosai da sosai shi yasa ba komai zaka ji ana faɗa a gari wasu waɗanda yake ba karatu suka yi ba suna faɗa kai ma ka fita tasu sai zama na kaje ka sa baki akan abin da ba shi da amfanin sa baki akai ka fahimci wannan da ke ko karatu yana da muhimmanci sosai da sosai waɗannan cututtuka guda nawa kenan guda goma sha uku an dan wasu aka da malama yana magana nam shikenan au idan abin da aka amsa daidai da rubutu na ba da ni ba zan yi gaggawa a ciki wai alkali ne yake da wannan ni yanzu ai karanta wa muke kawai tare muke muke karanta ma juna eh alaikum salam kafa eh nan mhm. idan bayan ana tare ne sai waɗannan suka bayyana mai sharhin fatawar jawad askari kenan yake cewa idan ya ta'allaka cututtukan sun bayyana na maza ne daga wurin namiji cutar suka bayyana mace tana da zaɓi ko ta zauna ko ta ce ba za ta zauna ba kar ku manta tambaye shi sun faru ne bayan an ɗaura aure kuma duk magana da muke yi kafin a ɗaura aure to yanzu bayan an ɗaura aure ne kun gane wannan da ke ko idan mata ce tana da zaɓi ta ce za ta zauna da shi ko ba ta zauna da shi ba kun gane wannan da kyau amma idan namiji ne ma'ana cututtukan sun bayyana daga wurin mace ne a kai mai fatawul jawar ya ce ina a ba shi da wani zaɓi ije auro ta kawai ya rage gare shi aika lurdi batun zaben da ake yi idan ka ce ka yi saki waye zai ce maka dan me yanzu kai kana so ne a lalubo maka waɗancan abubuwa kun gane wannan ko sai zama na cututtukan sun zo ne baya shikenan kawai sun wuce sai ka aure wata ma'ana kaga dai an baiwa mace kariya kenan sosai duk waɗannan bayanan an ka samu askari sharhin fatahul da jawar shirin askari za ka samu bayanai gamsasu akan wannan malam ina ji madaki littafin fikihu ne zai dai kun je ba karatun fikihu na kawai na ba juma da wasa ne fa ba wai baya karatun fikihu ne ya yi kada wasu eh eh to ayan kalura ita mace ba dama ce namiji biyu amma namiji yana dama imata hudu haka ne ko ba haka bane yawwa kai za ka iya haƙuri ka zauna da ita ka rufe mata asiri sai ka auri wata eh haka ne ko ba haka bane yawwa akwai masail akwai masalih da ake su sosai da sosai a shari'a to kuma sai ga matan jahilai ne murakkab eh ma'ana jahilai ne ba san su jahilai bane sai a zo a dinga kirkiro su abubuwa ana cewa musulunci ya tauye musu haƙƙinsu kun gano wannan da kyau ko kuma a ɗibu wasu da suka kwashe kayansu daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke ta ingiza su suna cewa za su kwato musu yanci su ba su san ma yancin nasu ba ba su san ma ina ma aka sa gaba ba in na rududu kenan na malam muhammad kaji amsa tambayar ko kala maliku rahimahullahu azza wa jalla وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج مرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكاها هو أبوها أو أخوها aw man yura annahu ya'lamu dhalika minha in kun lura duk waɗannan bayanan ana yin su ne idan aure cututtukan dama akwai su kafin ɗaura aure eh tambayar da malam muhammad yi su ne cututtukan sun samu bayan ɗaura aure so dole ka zama khabir yana da kyau ka samu tuhfatul hukam ɗin nan tana da taimaka sosai da sosai amma malam yayi ta ne kan alƙalai isa ma da ya bude ma da babun kaza ya bude ba wai babun ɗahara ko babun salla ko babu kaza ba فأما إذا كان وليها الذي أنكها بن عمها بن عم أو مولا ashira idan ya zama يجمعنا wani mutum ne kawai daga danginsu aka ɗauko shi ya zo ya ɗaura auren ya zama waliyinta mimman yura annahu la ya'lamu dhalika minha daga cikin mutanen da ake ganin kai wani bai san waɗannan al'amura ba fa to fa laysa alaihi ba zai biya ba wannan biya zai yi to amma waɗannan ba kai ne za ka yanke ba a gaba alƙali zai yi bayani wato abin da muka sha maimaita wani lokacin sai a yi maka a yi maka rufa-rufa amma alƙalin ya zara ido ya ce zai sa mutum riga sarki zai sa mutum riga manya zai tura shi gidan manya sai ga ya ce to gaskiya dai ga abin da ya faru haka ne ko ba haka ba ne in yace zai je ina ake bada abinci kyauta zai ce eh to lalle ga abin da ya faru eh <laughs> kun gane wannan da ke ko aka ce mai kai ka san ina kake kuwa sai ya gane cewa lalle ba a gona yake akan kan abin nan ba eh wata rudu tilkal mar'atu ma akhadhathu min sadaqiha wa yatruku laha qadara ma tustahallu bihi وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب رضي الله عنه كانتا تبن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقا فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسك ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زير بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث an ɗaura aure kafin a tare sai miji ya rasu ya za yi amma mijin bai ba da sadaki ba ba ambaci sadaki ba cewa aka idan Allah ta'ala ya hore dai za a kawo sadaki ba a ce ko nawa ba ne eh ya za a yi ga mijin ya rasu eh malu lukman kenan aha ma salu baka ce komai ba ku lura da matsalolin kara biyu ne ko dai ya zamana wannan wata ke gabanmu ba a ambata mata sadaki ba kun gano wannan an ɗaura aure da zummar in aka biya zai kawo sadaki bai ce ko nawa ba an gano wannan da kyau kafin su tare sai ya rasu yanzu nan tana da sadaki tana da gado tambaye mu ta farko kenan na biyu an ɗaura aure an ba ta sadaki naira dubu goma ta rike a hannunta kuma ya ci wannan sai muji ya rasu kafin su tare za ta dawo da wannan sadakin sun tana da gado akwai bambanci tsakanin wannan da na farko ko ba bambanci mai bambancin wacce an ba ta sadakin wannan kuma ba ba ta ba kuma ba ambace shi ba wa haddasa ne an malikin an nafi'in komai fa'ar daga a rubuta fa naka shine kawai ka karanta ka samu littafi ka samu malami ku yi karatu Allah ta'ala ya hore kuma mu samu wasu su dinga sai ɗalibai littafai an gano wannan ko da izinin Allah ta'ala za a samu gyara a cikin al'umma <clears throat> wa haddasani an malikin an nafi'in malik daga nafi'u annabnata ubaidillahi bin umar lalle 'yar ubaidullahi ɗan umar mana umar ɗan khattab yana da 'ya'ya kenan daga cikin 'ya'yan shi akwai wa akwai kuma wa kun yi shuru akwai abdullahi bin umar akwai ubaidullahi bin umar mun gano wannan da kyau to ita shi ubaidullahi bin umar ɗin yana da 'ya wa ummuha mahaifiyar wannan 'yar tawa kenan ta ubaidullah bintu zaid bin khattab ya ce ta zaid dan khattab eh eh sake duba dai ba karatun gida bane karatu ne a ya ce umar dan khattab yana da zaid na ce a ya sake duba dai sake duba dai zaid bin khattab ba zaid bin umar ba ma'ana khattab mahaifin umar yana da yaya daga cikin yayan shi akwai wa zaid akwai kuma wa umar kun gano wannan da kyau ko to shi ne abin da sulaiman faɗa ya ce haɗin zumunci a kai ita yar zaid ita aka aure da ita gawa ga ɗan ubaidullah kanat ita abin abin nan kai ita wa take da suna diyar ubaidullah ibn umar wace ke mahaifiyarta ita ce yar zaid ibn khattab ita waccan diyar abdullahi ubaidullah dan umar din kana ta ta bini li abdullahi ibn umar an aurar da ita ga gawa ga wani da na abdullahi dan umar mana abdullahi dan umar ubaidullahi dan umar kun gano wannan ubaidullahi dan umar yana da ya abdullahi dan umar yana da ɗa akwai aure tsakanin yaya akwai aure sai suka yi aure famata sai ɗa na abdullahi dan umar ɗin sai ya rasu walam ya da biha bai tare da matar tashi ba abu na farko kenan abu na biyu walam yusammi laha sadakan bai ambata mata sadaki ba kun gane maganar yaushe ka shigo ƙarfi ana fabtazat ummuha sadaqaha sai mahaifiyar ita matar ta nemi a ba yadda sadaki kun gane maganar kun yi shiru kun gane ko kuwa mu sake mimita sai mahaifiyar matar matar da mijinta ya rasu mahaifiyarta sai ta ce a ba ta sadakin yadda. faƙala abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya ce wa kenan baban mamaci kenan kuma wanda yake uba ne na na yar tunda yar kanwa ce abin nan yar kanin shi ce ko yayin shi sai abdullahi dan umar ya ce laisa laha sadaq ba ta da sadaki domin me ba a ambata ba yauwa an da ta daidaita kan akwai sadaki amma ko an ambata ko ba ambata ba a yanzu wannan kes din ba ambaci sadakin ba walau kana laha sadaq inda a ce tana da sadaki in jiwa kenan in ji abdullahi da umar lam numsiku ba za mu iya rike shi ba ba za mu rike shi ba mu rike mu yi mi wa lam ha ba za mu zalunce ta ba in mu ce fa me ake ake sadakinta ana so abu shari'a ne za iya ba ta abin da ya fi sadaki ta wani bangaren amma yanzu da sunan sadaki ba ta da sadaki fa'abat ummuha an taqabala zalik sai mahaifiyar yar take yadda da wannan hukunci da wannan fatawa da Abdullahi da Umar ya mata eh faja'alu bainahum Zaid bin Thabit sai aka sanya zai dan sabit ya zama shine wanda zai hukunci an dauka kara kenan kun gano wannan da ke ko ka san kullum sai aga kai sai aga kamar kai ustaz ne zake dabara eh ara gana abin tun da gida ne ka ce to sai su ce a je wurin wani haka rayuwa take fa ba wani ba wani abin nan bane eh sai faja'alu bainahum zayr bin sabit sai aka sanya zayr bin sabit a tsakani ya zama shine wanda zai ce wani abu fa qada sai hukunci Allah sadaqa alhabata da sadaqi wal hal miras tana da gado an gane maganar saboda haka tana da gado cicci inda a ce an ba ta sadaki shikenan tana da sadaki <coughs> eh cikakki mana ai ba rabuwa aure ba ce shi shine fatawar abdullahi dan umar abdullahi dan mas'ud kun gane wannan da ke ko fatawar abdullahi dan mas'ud irin wannan tambayar aka mai aka ce ala gafata malam mutum ne ya rasu bayan an kulla aure bai tare da matar ba sai ce zai yi hukunci da ra'ayinsa ma'ana zai hukunci da ijtihadinsa saboda ra'ayi ya sha bamban ma'ana shi da Hausa ya sha bamban ma'ana shi da Larabci zai ijtihadinsa idan ya yi daidai to daga Allah ta'ala ne in ya kuskure to daga gare shi ne ya ce tana da sadaki kuma tana da gado kuma za ta kaba kun gane wannan ya dan mas'ud yana kammala wannan sai wani daga cikin sahabban cikin almajiran shi ya miki wanda ke gaban shi ya ce irin wannan hukuncin da kai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wance da mijinta ya rasu eh kun gane wannan da ke ko eh ita Allah ya ba mu ita su kun gane wannan da ke ko wato ubangiji Allah ta'ala yakan dora ka kai hukunci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama na kullun ayyukan manzo Allah kake kokarin koyi da su kun gane kullun dama me manzo Allah ya ce ayi me ya ce ayi kaza idan yin dama kullun kai kake irin wannan to da izinin Allah ta'ala Allah ba zai baka ka tabe kan wani hukunci ba za ga Allah ta'ala ya dora ka a ijtihadin ka ya dora ka kai hukunci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dama kai hukunci goma guda bakwai takwas duk irin naka kai ɗaya ne kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aga za zaka yi wani hukunci ka ce ya Allah irin na Allah ne ko irin wannan manzo Allah dama irin naka ne kai kun gano wannan da ke ko to ina so mu fahimci surar abin an ba kuma manta ba na sha maimaita a lokacin da muke magana gado idan aka kulla aure miji ya rasu kafin ya tare da ita kun gano wannan za ta yi ta kaba rasuwa i ba sakin ta i ba kullum muna hada ramadan ne da sha'aban ka gani mutum ne ya azumi goma sha biyar a sha'aban ya goma sha biyar a ramadan an hada nau kenan ya sauke azumin sa <laughs> ai bai gama azumi ba yisa yisa larabawa suke cewa kai fata sistami sha'aban bi ramadan ya kake hada sha'aban da ramadan an ka hada su sun yi ko ba su ba <laughs> ba sai a dinga hada kis din aure da kis din rasuwa kis din saki da da na rasuwa idan mutum ya saki matar shi kafin ya sadu da ita tana da rabin abin da ya fada ya bata kuma ba za ta yi idda ba wayan muhunna min qabli an hunna wa qad na lahunna faridatan fa nisfu ma illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi da nikah kun gano wannan da ke ko idan kuka sake tu wayan yan mu muhunna an kuka saki matanku min qabli an hunna kafin ku sadi ita da su wa qad farautum lahunna faridatan kun riga kun ba su gadan su to fa nisfu ma farautum suna da rabin abin da kuka ba su rabi in gabata miliyan guda tana da rabin miliyan eh kai ka saka kenan ba za ta idda ba idan saki ne ba a sadu ba eh dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunha famati'uhunna wa sarihunna sarhan jamila mun gane ko idan saki ne ba za ta yi idda ba ba za ta taka abin nan eh ba za ta idda ba amma idan rasuwa mijin yi to ta kaba fa ibada ce za ta zauna ta ta kaba wata hudu da kwana goma idan yi ce ya fasa ana dawo da shi ko ba a dawo da shi eh a hoto na dama ai ba dauran aure bane muna magana dauran aure ne wannan ai duk ba dauran aure bane za a dawo da shi wannan ai ba dauran aure ba bai ko sa rana duk ba ɗaurin aure ba ne bai ko ne sa rana ce amma ba ɗaurin aure ba ce saboda ka za a dawo da shi kun gane ko ba ka ga cewar mun yi magana kwanaki in wani bugo fasta bayan bai ko ba ka ɗaura auren ya ka ce kai kotu zai ce an auren mai mata sai dai ya ce an auren mai wacce suka yi alkawari za su auri juna alƙali ko ya tabbatar da auren ko ya warga zahi ya ce ta koma wurin a daura auren da wanda yake na farko shi muka fara yi a wannan karatu amin ina zuwa kaɗan ina zuwa kaɗan mun gano wannan da kyau saboda haka mu fayyace tsakanin daurin aure tsakanin rasuwa da da saki idan saki ne tana da rabin abin da aka bata kuma ba za ta yi idda ba idan rasuwa mijin ya yi an ɗaura aure fi an gwaye sun dawo kawai sai wata mota ta latsihi Allah kiyaye kun gane maganar shikenan sai ma zata ta yi an ta gammala takaba shikenan Allahumma sai dai kuma idan babban abokin ango ya ga yana so shikenan dama mun karanta hadisi in yaje bayan an yi jana'iza da shi kuma dai ya sake dawowa eh sai ce wallahi daman ya bawa Allah nan yana ta cewa duk garin nan babu irin ki mutunci da sanin ya kamata da komai da komai Allah ji shi da gafara sai ya kama kuka kuma <laughs> Allah ji shi da gafara Allah ji shi da gafara sai ya kama kuka eh <laughs> gani la juna alaikum fima arratum bihi min khitbatin nisa aw akanantum fi anfusikum alim Allahu annakum satadhkuruna hun kai ya kake lokaci wa kai baka tunanin su ba Allah ta'ala ya riga yi bayani ce alim Allahu annakum satadhkuruna hun walakin la hunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kar ku alƙawari da su a boyi amma ya halatta ku duk qawlan ma'rufan sai aka siffanta qawlan din da ma'ruf kyakkyawan magana wacce ita ce shari'a iya daidaita ya daidaita kun gane wannan da ke ko saboda ka daram tana da sadaki za ta yi ta kaba kuma tana da gado za a lissafa ta daga cikin magadin shi shi a cikin mata rajulun an zauja kenan ya rasu ya bin mata kun <laughs> sai da ya ce an dai <laughs> a yi ce alhamdulillah an dai mata rajulun eh kun fahimci wannan da kyau ko nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كويس نعم نعم نعم ايه tun da yana da kani eh ba za a ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sulaiman ka ji suran maganar sai a sai daifati din auren ya koma ga kani to wai wannan ai ba aure bane ba zama aure ake ba yi Allah shi kyauta a'a wannan aure ne a yake malam ahmad wannan ba aure ba ne kun fahimci wannan da ke kuma? nan allah shi kyauta kitabun da kai maka shiga batun idar aina za ta yana nan gaba kun gane ko wai idar aina za ta yi gidan mijin za a kai ta inda ba kowa ta zauna ko kuma gidan mahaifanta za ta idar bayani yana nan gaba kaɗan nam malam muhammad wanda za su hana aure kamar yaya yauwa za su sa a mayar da aure to kamar ni ne wato kamar ina da wani dan an dauke da wani matsayi a wani da za a yi magana kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa na magana tashi tana da wajiha sosai da sosai an ɗaura aure shine waliyin ɗaurin aure kun gane maganar da yake waliyin ɗaurin aure da aka ɗaura aure sai bayani ya bayyana cewa ai mata tana da ciki dole alkali wa zai kira ki zai kira ai a'a babatin babatin akara makallahu a ciki alkali zaka ce ma akara makallahu zaka ce kai zaka gaya mai hanzarinka ne kamar yadda muke magana anan sai ya gane hanzarinka kai ba ka da cikakken masaniya a kanta saboda kai ga yadda suka ɗauke ka a unguwa kai ba mahaifinta ba ne kai ba ƙanin mahaifinta ba ne kai ba wan mahaifinta ba ne kai ba kakanta ba ne kai ba waye nata ba kai ba waye nata ba kai limami ne dai a unguwarsu kai kake ba su sallah kai kake karantar da su ko kuma ce kai kake ba su sallah a gane wannan da ke ko yawwa <laughs> to tun da je ba su sallah kaga yanzu sai kai wa alƙali wannan bayani sai ya ce to da waye da waye mahaifinta da sauran da tambayoyi da zai ai ba zai sake ka lokaci guda ba sai ya tabbatar da waɗannan maganganun da ka faɗa eh so da ka wai don alƙaliya wani karka taɓa jin cewa alƙaliya kunya ta ka koyi maka wani abu aikin shi yake yi kamar yadda yake in ya shigo masallaci dole ibi ka sallah ya ya shigo kotun ka ne ko dole ka ce a daidaita sahu kai dan yo gaba gaba haka eh ai ko zan kai shigo yawa so tunda masallaci za ka wuce gaba da sallah haka tunda ka je san dole ima tambayoyi duk bayanin da ka faɗa sai kuma ya bi ya tabbatar da su ka gane wannan da kyau ko ba wai kawai da ka faɗi cewar ai kai kaza ne shikenan a abin nan naka ba sai ya sai ya tabbatar da su sannan kuma ka lissafa mishi yayyanta da kannanta da mahaifinta da yayyan ubanta da kannan mahaifinta duk a tattara su sai a a aika su zo kun gane wannan da ke ku saboda kar a zargi alƙalai sosai da sosai akan wannan aikin su ne suke yi alaikum salam na'am kamar yadda aka saba a wannan masallaci mai albarka akwai daura da muke gabatarwa duk bayan watanni uku kun gane ko mai taken dauratu ahlil aqida da izinin Allah ta'ala rana asabar mai zuwa yau sara kwana nawa kenan za a fara a wannan masallaci tsakanin magariba da isha littafin da za a karanta shine usulul iman na muhammad bin abdul wahab kun gane ko usulul iman na muhammad bin abdul wahab sai mutum ya kokari ya ga ya sami littafin takaddun sanawa ba su da yawa nan dai akwai tun akwai mai tumbi gabana akwai kuma tun gatan ina ah eh ga tun gatan eh a'a can shi can zaka ba ai ga yadda da ke sai hankali kun gane ko akwai abdulsalam kwatas takaddun ba su da yawa akwai kutarot nan to sauran kuma sai wani ifotostar wurin wani tambaya wannan kenan na farko ranar asabar mai zuwa tsakanin magariba da isha kun gane wannan ko a nan masallacin za a yi idan Allah ta'ala ya kai mu gobe litinin kuma a karatun mu na umdatul ahkam za a yi bayanin yadda za a yi aiki a aikace da ake sanya gawa cikin ne saboda makon da ya wuce an yi da ake sallar gawa a aikace tsakanin magariba da isha ne kun gane wannan da ke ko